قال الإمام القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب أتكون وانا لتاتنا الوابل الصيب زام تاش الفصل السادس عشر فصلين شاشدة في الاستخارة لذي بياني أكن استخارة استخارة دا, دا, دا, دا, دا الحمزة دا الشين دا التاء نفرقان الاستخارة ذكا نفسنا فائدا تبدا طلبني shine malamai suka ce talabul طلب khayrati ko talabul khiyarati shine neman ني من baka أباك أبن ya zama zaɓi أبن da ya zama zaɓaɓɓe shine istikhara tsohuwar matsala ce da ake yi cikin jahiliya kafin zuwan musulunci sun kasance suna yin istikhara amma irin ta jahiliya a shek ibn abdullahi abu zaidin rahmatullahi alaihi a cikin littafin tasrihu du'a ya yi ƙoƙarin kawo mana tarihin yadda istikhara take tun a jahiliya da kuma irin nau'ukan istikhara da suke yi na canci har lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama an rusa jahiliya an musulunta ta da addinin musulunci aka kawo tauhidi ingantacce daga Allah madaukakin sarki to مالن ابن القيم يا قامن حديث فرقو يشي في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه يا زو أتي صحيح البخاري شنن كما يا زو أو سورة الإمام البخاري يا تتدشي أتكن كتاب يا تتدشي أتكن كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة باب الدعاء عند الاستخارة يتاونا حديث sannan kuma ya sake fitar da shi a cikin kitabu tauhid a cikin dai sayyul bukhari a cikin kitabu tauhid babu wal qadiru babu wal qadiru imam bukhari ya ambaci wannan hadisin a wannan nan wuraren sannan wasu ba shi ba su ruwaito kamar al-imam ya ruwaito shi a cikin jami'a nasa حتى الإمام النسائي رحمة الله عليه لا بتجد شيء أجتن سنن إنس المجتبة إن وصد أجتن ما لبي سما سنتجد شيء أجتن لتفنس رسول كليبا سنك حديثيني شهرر حديث الاستخارة قال كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا كرنت الدمو استخارة إذن زامي وني لمري إذن زامي وني أبو تو النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا كرنت الدمو استخارة رواية الإمام البخاري قاوت أشين كتاب الدعوات كان رسول الله صلى يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها في الأمور كلها وأن في الأمور كلها ya jawo batutuwa da malamai suka yi ko da ba a ce fil umuri kulli haɗin ba shi kan shi fil amri al ɗin na fa'idantar da umumi ne kama yu'allimuna surata min alqur'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake karantar da mu sura a cikin alqur'ani annabi sallallahu yana karantar da su bitalqini wat talaqqi su yatalaqawna minhu wa huwa yulaqqinuhum annabi sama ya koya musu karatu su kuma suna karɓa daga gare shi a riwayar da take cikin abin nan take cikin take cikin kitabu da'awat yace kasurati bai ce kama yu'allimuna ba sai ce kasurati min alquran kamar yadda annabi sama yake karanta da mu dai sura a cikin alqur'ani yaqulu yana cewa idza hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku yi nufin yi wani abu idan yi nufin ya wani abu malamai suna cewa akwai abin da ake ce musu da fi qalbi abin da ke zuwan ma mutum dan adam eh, a zuciyarsa ko kuma abin da suke ce musu suke abubuwan da ke zuwa ma mutum a zuciyarsa ya nufaci zai yi wani abu ko ya ji wani abu ya faɗo masa a zuciya suka ce akwai matakai guda uku a guda shida afwan akwai mataki na farko shine alhimma sannan shi mataki na biyu allamba allamba shi mataki na uku akwai al'azima sannan akwai anniya sannan akwai al'irada duk suna ambatan su to himma annabi sallallahu alaihi ya ce idan ɗayan ku yi himma zai abu kun kuma matakin farko ce فليركع ركعتين من غير الفريضة to ya raka'o'i guda biyu waɗanda ba farilla ba ya je ya raka'o'i guda biyu ba farilla ba sai ya raka'o'i guda biyu ya tashi ya raka'a guda biyu ba farilla ba summan ya kul daga nan sai ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wannan ita ce addu'a ya Allah madaukakin sarki ina neman zaɓinka bi ilmika saboda ilimin ka da kake da shi wannan ba'un din malamai suka ce ba'ul isti'ana ce kamar yadda kake cewa abin nan abin nan iyaka na'budu abin nan abin nan kai innal hamdalillah nahmudu innal hamdalillah nahmaduhu to akwai wa nasta'inu bihi wa nasta'inu bihi wannan bawun din ba'ul isti'ana ce ya Allah muna ina neman zaɓi daga gare ka da iliminka wa astaqdiruka bi qudratika sannan ya Allah madaukakin sarki ina neman ikon ka da kake da shi ya aiki a kaina wa as'aluka min fadlika al'azim sannan kuma ina roƙon ka falalaka wacce kake mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdiru domin ya Allah kai kake da iko ni ban da ikon komai wa ta'lamu wa la a'lamu sannan kai kake da ilimi ni ban da ilimin komai wa anta allamul ghuyubi kuma ya Allah kai ne masanin ababen da suke afake اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته كينا يا الله إذا كاسا ولا لبغ مش كفا إذا مثالي aure mutum yake nema Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha zawaja kila aiki yake nema Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhihi al-mihnata shi mutum ya ambaci bukatar sa a wannan wajen wajen in ka sani ya Allah wannan abun khairul li shi ya fi min alkhairi fi dini a addini na ba zai cutar da addini na ba kuma yadda ake gabatar da addini duk abin da musulmi zai yi to addininsa shine a gaba duk musibar da za ta afka ma mutum in ba addininsa ba ce to mai sauki ce wa ma'ashi sannan da rayuwa ta ta duniya wa aqibati amri da makoman lamari da lahira kenan au kala ko kuma a wata riwaya mutum ya ce ajili amri wa ajilihi al'amari na na kusa da na ƙarshe wato duniya ta da lahira na da lahira ta faqdirhu li akwai riwaya faqdirhu akwai riwaya faqdirhu duka ya tabbata ana cewa ana cewa ya qadiru ana cewa ya qadiru shi ko dama amri ana istiqaqin shi ne daga mudari'in sa faqdirhu li ya Allah ka kaddara min wannan abu da ka tabbatar da cewa a cikin ilimin ka da ikon ka alkhairi ne a gare ni wa yassirhu li sannan ya Allah ka samun samun sa Sun barik li fihi sannan ya Allah kai min albarka a cikin sa wa in kunta ya Allah in kuma ka san ta'lamu ka san anna hadha amra cewa shi dai wannan lamarin sharrul li sharri ne a gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da kuma makullin lamarina aw qala fi ajili amri wa wa ajilihi shi ma dai fassarar sa fashrifu anni ya Allah ka kauda shi daga barina washrifni anhu sannan kuma ka kauda ni daga barin sa magabu wa qadur alkhair haythu kana sannan ya Allah ka kaddara mana alkhairi duk inda alkhairin ne yake wanda ban sani ba sun ardini bihi sannan ya Allah ka sa in yadda da wannan aiki wannan abu da ka zaba mu wannan ita ce ruwaya ta tabbata sahihiya ta istikhara da lafuzzan ta haka kuma kusan da an tattaro mana lafuzzan da ake ambatawa amma al-imam al-hakim an-naysaburi a cikin al-mustadrak al-sahihain da al-imam ibn hibban a cikin sahihin sa dukkanin su sun ruwaito wata riwaya wadda ita riwayar ta tantance ta ambaci neman aure ne riwayar sayyiduna abu ayyub ansari khalid ibn zaid radiyallahu anhu khalid ibn zaid aka ruwaito daga gare shi yace annabi sama ya ce uktumil khitbata ka boye neman aure in zaka fara neman aure to ka boye summa tawadda sai ka je kai alwala in ka ga wata kana son ta ka faɗa ma kowa sai ka je ke alwala fa ahsin aka sai ka kyautata alwalarka salli ma ta Allah laka daga nan sai ka zo ka sallaci abinda Allah ya kaddara maka ya rubuta maka ka sallata kun ga ba adadi ku kalli wannan riwaya na farko dai ta faɗi cewa neman aure ta yi taksisin bukata ta ke bukatar da ake mai istikhara da neman aure سن النبي تاتاوتي واجي اي سلا اما با اجي رواية عن الإمام البخاري رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كاشي متني ركع بيو من غير الفريضة من سلا فرلا وانا رواية تشيك بارد شوى ثم أحمد ثم أحمد ربك بدنا سيكي بو أبنجزن قوم جده خجر مماشي ثم قل daga nan sai kike ce Allahumma innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub bi fa in ra'aiti fi fulanati khairan a hadisin aka ce sai ka ambaci sunan ita wadda kake nema da auren eh tusammiha bismiha sai ka ambace ta da sunanta in ka san ita ce alkhairi ce fi dini wa duniyaya wa akhirati faqdu hali wa in kana ghayruha khairan li minha idan kuma wata ba ita ba ita ce tafi min alkhairi fi dini wa ya wa akhirati faqdili biha ya Allah hukuncin ita zan aura aw qul taqdur hali ko kuma ka ce ya Allah ka kaddara mini samun ita wadda ba wannan da nake son ba to wannan riwaya riwaya ce da'ifa akwai ilal da yawa da yake cikinta akwai ruwatu wanda shi shari'u mausuci wanda ba amintattu ba a cikin riwaya shi yasa malam albani rahmatullahi alaihi a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa da da'iful jami' as-saghir duka ya rauna nata sannan wasu malaman ma ba shi ba sun rauna na wannan riwayar duk da idan mutum ya koma cin al-musaddaq ko al-sahihaini zai ga al-imam eh, al-hakim an-nishaburi ya ce isnadin ta ingantacciya ce eh, ita riwaya sannan kuma al-imam zahabi a cikin mukhtasar mukhtasar na al-musarrar ku ala sahihaini shi ma ya dace ya yi goyi bayan al-imam al-hakim amma dukkanin su malamai sun tabbata da cewa riwaya ce da ifiya ka wannan riwaya ita ce ta tabbata mun gane a istikhara wannan hadisi na istikhara akwai abubuwa da yawa da ya kunsa amma a gurguje za mu ɗan yi wasu bayanai a game da shi haka na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fil umuri al imam abu jamaat al-andalusi a cikin littafin sa bahdatun nufus sharh muhtasab sahih al-bukhari nasa yana da muhtasab sahih al-bukhari da yayi ya zabo shi hadisan da busu da 400 da wani abu ba to sai kuma yazo da kansa shi ne littafin sharhi mujalladai manya-manya guda biyu kowane kowane mujalladi ya kai shafi wajen 900 to a ciki yake cewa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil umuri da annabi su ne ce fil umuri din nan wato alamarra ai mun kawo riwaya ko cewa a cikin shiyar na al-Imam al-Bukhari da ya ambata a cikin kitabu da'awat babu addu'a inda listikharati to ya ce fil umuri kulliha وشين يشيش هو على أمومه أو هو عام والمغاد به الخصوص ما لم يسن يسعاني سن تتونا شن ونن دمان زرسن في الأمور كلها داع لو كيش كون أبزاق كيش كي استخارة كوكو آآ ألفزي عامني دمان ميني أبزاق ما أبن دعكي نفيد شي كي وسع الأمر راكي أبزاق شيش محتمل زي يتوكي لكن الأظهر أنه عام شيء أهم بيتي بينا عام والمراد به الخصوص أما دي أنا نفهم كي وسكي من تكلم الرعي باقوة أبزاك في كما استخارة با بدليل أن الواجبات مطلوبة دومي دليل إن ذاك صلى أي عني مكي شيء كاي استخارة ينزل مش حالي زامي سلا إشاي عن جمع تو ذاك سلا إشاي شيء كاي استخارة تسلى باتت شمع الأمور a cikin al'umuru kaga ashe amun ne amma ne wal muradu bihi al-khusus in atabiha idan mutum ya aikata wajibi wa illa ukiba tarikuha in ko ba haka ba ba masa azaba saboda babu istikhara a cikin wajibai fala yustakharu فيما هو العذاب على تركه فيما هو العذاب على تركه باب استخارة أبن إن بقيش بالله زي ما أزابا سلا بذاك شيء أي بري في كي استخارة ذاك سلا با حتى نن أزمي بذاك شيء ذاك أزم فغلا نرى مضان في كي استخارة با وانا نن قطعا دولة كيسو الخيريني لما ألا رجاين جو كل شيء تنس والمحرمات أيضا ممنوع سئلها والعذاب معلق على سئلها حتى أبو بوان استخارة سورة an hana aikata su sannan kuma an rataye azaba in an aikata su aiko wa mal azabu mu'allaqun ala fi'lihi fala shikharata fihi abinda za a maka azaba in an aikata shi in ka aikata to babu ishihara a ciki ba za ka ce ki bari in yi ishihara ko in yi ƙaryan nan ko ka in yi ta ba ba babu ishihara a ciki الذي تكون فيه الاستخارة أمران malam abu jamrat al-andalushi ya ce abubuwan da ake mai ishihara abubuwa biyu ne in ma nau'ul mubahati ko dai abubuwan da suke na halas wa huwa ma idza arada shakhsu an ya'mala ahada mubahaini wa la ya'rifu ayyuhuma khayrun lahu jazat lahu al-istikharat su ne ya kasance za ka aikata wasu abubuwa waɗanda suke halas ne to sai ya kasance abubuwan nan kuma guda biyu ne kila ma sun wuce biyu kai kuma ba za ka iya tantance wanne ne ya fi maka ba to sai ka ba Allah madaukakin sarki zaɓi li yurshidahu man ya'lamu al-umura wa awaqibaha domin wanda ya san al'amurra da kuma sakamakon al'amurrawa kenan Allah ya shirya ta shi alama huwa al-aslahu fi haqqihi Allah ya zaba maka abin da ne fi cancanta da kai a haƙƙinka to kun gani kenan wa amma nau'ul mandubati shi ce amma abubuwan da su mandubai ne mustahabbai ne وهو أن يخطر لأحد أن يفعل أحد المندوبات shine ga abubuwa mustahabbai ne ya faɗo maka a zuciyarka kana son kai to amma wala ya arifu ayyuhuma khayrun lahu fa yastahiyu ba za ka iya tantance wanne ne fi zama alkhairi ba to shi ke ka istikhara وأما نوع المكروه فمكروه أن يستخار فيه أما أبن ليس مكروه فمكروه نيا استخارة أبن ليس مكروه أبن إن كبش ذا أباك لا دا إن كأيك تاشي الزنبي والنيفي ها barin shi kuwa yake tashi shi yafi in an yi ba zunubi amma kuma idan mutum ya aikata in an yi shi babu zinibi, amma in ya bar shi za a ba shi lada to wanne yafi kenan ashe barin shi ya fi domin a ba mutum lada to kaga babu istikhara ana fa ala hada to in mun dauki wanda huwa lafzun amun wal muradu bihi al khusus ashe lafazi ne am amma abin da ake nufi da shi ke ɗaukacce ne kama zakarna wa hada fil lisan kaseer wannan harshen larabci yana da yawa ya zama an an ambaci abu a dunkule a amma kuma wani abu keɓantacce ake nufi so daga wannan ita ce istikhara abubuwan da ake na istikhara ke nan inda al-imam abu jama'at al-andalusi a cikin littafin shi hajjatul nufus amma ibn hajar rahmatullahi alaihi ya kwafo wannan magana tasa a cikin fatul bari da ya kawo ta she ya ce kulutu wa tadkhulu al-istikharatu fi ma ada yace ni ina da fahimtar istikhara za ta iya shiga cikin saɓanin waɗannan abubuwan da shi abu mara ya ambata wajibi wal mustahabbi mukhayyari abin da ya zama wajibi ne da kuma abin da ya zama mustahabbi amma an ba ka zaɓi akwai alwajibul mukhayyar akwai abin da wajibi ne amma kuma shari'a ta ba ka zaɓin sa usulu wanda suka yi usulu a cikin ku suka yi zurfi sun san wannan akwai alwajibul mukhayyar akwai kuma alwajib ghayrul mukhayyar akwai wajibin da aka ba ka zaɓi in ka ga dama ka yi in ka ga dama kuma ka yi wancan amma dole ka zaɓi ɗaya daga ciki kai dole ka zaɓi ɗaya cikin a ciki misali aka fara mutum ya rantsuwa ya ce wallahi ba zai aikata abu kaza ba sai kuma ya ga to bari ya aikata to yanzu a kansa akwai ne akwai kafara to sai ya ce bari ya yi istikhara da ya azumi da ya kaza wanne ne ya fi ibnu hajar ya ce irin wannan ana masa istikhara haka nan mustahabbi da aka ba ka daɗi ko kai wancan ko kai wancan shi ma ana masa istikhara in ji ibnu hajar rahmatullahi alaihi wa fi ma kana zamanuhu muwassi'an هكذا واجب نحن شيء الواجب الموسع شيء كما نعم أعطي الواجب الموسع أعطي الواجب المضيق الواجب الموسع شيني واندى لوكشن سكيدي الوازات يين سكومك أي زواج من أبو أتشون وان اللوكشن وان بشيبا شيكو الواجب المضيق أبن دشي كأي ذات أي كتاشين اللوكشن سا تو أبن دي زما الواجب الموسع عني شيما كان دا دامن دا ذات مثل استخارة ينجع الإمام ابن حجر ويتناول العموم ويتناول العموم العظيم من الأمور ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقيقة wannan gamewar ta kunshi ko babban abu za ka yi ko karamin abu za ka yi wata istikhara fa rubba hakirin ya tarattabu alaihi al'amru al'azim so tari karamin magana ta zama babba shine bahaushe yake cewa ai haka zai iya yiwa karamin abu ne amma ya kasance ya ja maka kuma babban abu to ko babban abu ne ko karamin abu ne za ka yi ana bukatar ka masa istihara kun gane ai abu jamra a cikin littafin sa bahdatun nufus ya sake cewa da manzon sai yake idza hamma in kai nufi shi ce yushiru ila awwali ma yaridu ala alqalbi nan annabi sama yana nuna maka farkon abin da yazo a zuciyarka to tashin farko da ka ji shi a zuciyarka to kai ka je ka istikhara yastakhiru ya je istikhara fa yazharu lahu bi barakati salati wa du'a ma huwa alkhair ta albarkacin wannan sallar da addu'ar da zaka yi sai ya kasance abin da yake alkhairi ya bayyana a gare ka بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده وقويت فيه عزيمته فأبان شيء خبري أبن يجزوش يكا يقام زوش يكا ويمك كاتوتو أزوش يكا فإنه يسير إليه له ميل وحب sai kasance ka karkata matuƙa kuma zai zama ka ɗora soyayya matuƙa ga wannan abin da kake so A ya أن يخفى عنه وجه الأرشدية شيء زما يا مكة وهلا بذاك إيجانا أبن دي زما مكة دي دي با ka gane? A nan na san da yawa wasu ku suna da yin waɗannan tambayoyin to kun jiyo ga amsa tashin farko waɗannan matakan da aka lissafa mana waɗanda su ne alwaridu alal kan alhimma allamma alhatsara shine na uku sannan sai anniyyatu shine na hudu daga nan sai al'iradatu sai al'azimatu ko al'azmu kun ga su ne na ƙarshe to haka ban ce ta kai ƙarshe daga matakin farko alhammu din kana ji alhimmatu daga ya faɗo maka a zuciyarka to je ka kai istikhara haka bari sai santa idan aure kake nema ya kama zuciyarka to wannan ku kai istikhara ba za ka gane komai ba saboda ka riga ka zaɓan maka kai abin da kake so in aiki ne ka tallafa ma kanka to ko ka istikhara ba za ka gane ba kawai shikenan sai ka ce to kai dai kana ta istikharan nan amma dai har yanzu wannan abin shi ya zauna maka a ranka da ka riga ka zaɓan ma kanka dama a tun daga alhimmatu ake so Qablan lammati wa qabla al-khatarati wa qablan niyyati wa qabla al-iradati wa qabla azmi to haka ake bukatar kai ina jin wannan ya ware ya ya magance mana matsaloli da yawa wannan li ghalabati mailihi ilayhi saboda bangaren rinjayar da hakikan da kai zuwa ga wannan abu daga ko ka ce za ka istikhara ba za ka gane komai ba الإمام النووي رحمة الله عليه أشن الأذكار النووية يكي قال العلماء ما لم يسنشي تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور أنسوا أي استخارة da wannan addu'ar bayan an yi sallah wa takunu salatu rak'atayn min an-nafilati sallar da ake son a yi ita ce ta nafila rak'a biyu wa zahiru annaha tahsulu bi rak'atayn min sunan rawatib abin da ya bayyana zai iya yiwuwa ya kasance bayan mutum ya yi a sunan ba kamar misali raka'a biyu katan fajir ya halatta zaka iya mikewa za zaka iya yin wannan addu'a Ta yi raka'atul fajr kafin ka da a asuba sai kai wannan addu'a sannan za ka yi raka'o'i biyu da ake kafin azhar sai kai addu'a ka haka raka'o'i biyu da ake bayan azhar haka raka'o'i biyu da ake kafin la'asar haka raka'o'i biyu da ake kafin magriba haka na bayan magriba haka na kafin isha'i haka na bayan isha'i duka idan mutum ya mutum zai iya in ja limamin nawawi wa bi tahiyatul masjidi ko tahiyatul masjidi kai ma za ka yi za ka yi istikharar wa Hamina haminan nawafil da makamantan waɗannan na nafilfili sannan daga cikin matsalolin da suke da alaƙa da wannan malamin taimiyya rahmatullahi alai a cikin majmu'ul fatawa ya ce babu laifi mutum ya maimaita ba ɗaya ba ba biyu ba sannan mas'ala ta gaba ita ce ba a yin wata addu'a ba a buɗewa da hamdala ko ai salati sai dai kai tsaye ai wannan addu'a sannan matsala ta uku da ke da alaƙa da wannan malamai sun tattauna akan shin a tahiya ake yi ko ku an sallama sallah jumhurin malamai sun tafi akan cewa bayan tahiya ake yi sai an sallama sallah daga cikin sahabbai al'immatul arba'a Abu Hanifa Malik eh, Shafi'i Ahmadu, ibn Hanbal dukkaninsu sun tafi akan cewa ana yi ne bayan an sallama sallah amma al-imam ibn taymiya rahmatullahi alaihi shi ya tafi akan cewa ana yi ne kafin a sallama sallah mun gane ai sannan al-imam an-nawawi a cikin a cikin al-acin al-azkar yake cewa to ta ya mutum zai gane istikhara ta karbu an Allah zaba masa shi yace yansharihu lahu sadruhu shi zuce shi ta zama ce sauki ta zama ta bude a game da wannan abu da ya hara kansa sai ga Allah ya sa maka kanta sannan kuma duk kofar da ya bude da ya nemi a bude masa kawai shi na sai ga ta bude ta neman wannan abu ya ta samun sauki har ya kai zuwa ga wannan abu da yake nema to akwai wasu mas'alolin suna da yawa malamai sun tattauna a kansu musamman shi al-Imam abu jama'at al-andalusi a cikin wannan littafin nasu bahdisun nufus haka Ibn hajar a cikin Fathul bari ya tattauna sosai akan wannan matsalar haka al-Imam Abu abin al-Imam Shawkani a cikin tattakin zakiri ya tattauna haka shi ma al-Imam nawawi ya kawo wasu mas'aloli a cikin Al-Azhar sannan a Bakr bin Abdullah abu Zaid a cikin littafin sa tasihu du'a Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wannan shine hadisin istikhara ina jin an amsa masa tambayoyi da yawa da kila sukan zo mana a cikin zukatanmu a gaba da istikhara Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi a cikin rayuwar mu gabaki daya